أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من ليس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شيدة وتر رمضان hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da wato ɗaya ga watan shida shekara 2017 a wannan gari na sakkwato binnin shehu a wannan wato layi na samarot wato a kuma wannan gida na alhaji bello gwiwa inda muke gabatar da tasirin alkur'ani Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa a kanmu muna cikin tafsirin suratul fatiha yayin da insha Allah yau za mu yi ƙoƙari mu kammala tafsirin ita suratul fatiha din mun tsaya aya ta biyar za mu tashi aya ta ainihin wato shida akan masallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك وإياك نستعين jiya mun ce hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisin kudusi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu ne فإذا قال الأبد إذا باويت الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا في الله مدوكتين سلكية حمدني أبدي باوانا يا عينهم واتو يبيني إذا ya girmama hamidani abdi in yace ce arrahmanin rahim allah maɗaukacin sarki sai ce a suna abdi bawana ya ainihin wato yi yabo gare ni in ya ce maliki yau middin sai Allah maɗaukakin sarki ya ce majjada ni abdi bawa na ya girmama ni idan ka ce iyaka na abudu wa iyaka na Sa'in, Allah sai ce hadali wali abdi ma ka'ala bawa na yana da abin da zai roƙe ni to yanzu abin da za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ɗin inda an bar mutane kowa ya roƙi abin da ya ga dama to da wani kamar yadda muka fara bayani jiya ba wannan abin zai roƙa ba babu abin da ya fi muhimmanci irin Allah subhanahu wa ta'ala ya maka tawfiki daga mankatar ka tsaya akan tafarkin Allah dodar ba tare da karkacewa dama ba ko karkacewa ainihin wato hagu babu abin da ya kai wannan shi ya sa malamai suka ce hanyoyi wato akwai abu guda uku da suke da saukin samu a duniya amma rayuwar ɗan adam tana yankewa ya koma zuwa ga Allah suna da wahalar samu fiye da yadda ba ka zato abu na farko akwai almaru ruwa a da abin da ɗan adam yake da ta'amuli da shi a rayuwarsa na yau da kullum to da wahala a samu abin da ya kai ruwa sauƙi a kowace ƙasa kuwa amma mutum rayuwarsa na yankewa babu inda zai fara ganin ruwa mai kyau ya sha sai a taukin kawsara a tafkin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa akwai mutanen da za su din faro tafkin za su sha a ce ina mala'iku su kore su annabi ya ce ku dakata ku dakata al'umma ta ce a ce ai baddalu wa gayyaru ba a daka ya rasulullahi ai yan obados ne na addini yadda kai su ba haka take ba kun san akwai yan kwaya a na hakika ko yan obados wanda likita zai ce a sha bibi magani wani ya kalla ya ce ai bata lokaci ne maimakon a sha biyu da safe biyu da rana biyu da daddare mai zai sha ba za a tashi don ba lokaci da a huta to akwai kuma yan obados a addini Allah ya ce ga inda annabi ya ce ga inda za a tsaya wani ga shi wannan ya mai kaɗan sai ya tsara to sannan a biyu akwai azillu inuwa babu inda mutum zai ga inuwa al'arshi a ranar alkiyama in ba ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa annabi ya faɗa a wancan hadisin yake saba'atun yuzilluhum Allah ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zillu nau'in mutane bakwai Allah zai ajiye su a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wata'ala sana abu na uku akwai at-tariqu hanya yanzu a nan duniya duk da zaka fita sai hanyar da ka zaɓa ita za ka yi shi yasa annabi Musa ya ce ma Fir'auna lokacin da yake tambayar shi waye Allah da kake magana ya aiko ka bayan annabi Musa ya bashi amsa Fir'auna ya kuma tambaya ya ce qala fa ma balul qurunil ula qala yace masa ilmuha inda rabbi fi kitabillahi dillu rabbi wa la yansa yace Allah da kake tambaya waye shi allazi ja'ala lakumul arda mahadan wanda ya shimfida muku kasa wa salaka lakum fiha subula sannan ya kawo hanyoyi ya saka muku a cikin ta yanzu an tashi hanyar da mutum ya biya zo nan wajen karatun ne in ya gara ma shi wacce ya zaɓa sai ya bi sai ya koma gida amma a lahira hanyoyi guda biyu ne rak ko dai hanyar da zaka tafi aljanna ko hanyar zuwa wuta babu ta uku babu wanda zaka gan shi yana yawo a lahira bai san inda zaki ba wai shi dan iskar lahira ne wallahi ba zai yi ba ko dai ka ga mutum a hanya za a kai shi wuta ko ka gan shi a hanya za a kai shi ina za a kai shi aljanna shi yasa idan Allah ta'ala ya tashi zai dara mutanen duniya gida biyu ne akwai wanda ya ce wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumuran za a raka masu tsoron Allah jama'a jama'a zuwa aljanna kuma wanda za su yi rakiyar mala'iku ne in rakiyar shi yasa yayin da mala'iku suke rakiyar gidan da za a kai su annabi ya ce da wajen shafe shekara biyar ana jiyo ƙanshin ni'imar gidan hatta idza ja'uha ko da za su zo gidan wa kuti hat a an riga an bude kofofin su kadai ake jira wanda kuma suke tsaron yan rakiyar mala'iku masu tsaron gidan kuma mala'iku ne wa qala lahum khazanatuha masu tsaron gidan za su ce musu salamun alaikum ibtu amincin Allah ya tabbata gare ku kukan kun ji daɗi fadakuluha khalidina ku shiga wannan gidan kuna masu dawwama a wallahi marashin arziki a lahira shine wanda aka faɗi wannan kalmar sanda aka faɗe ta bai gura ina roƙon Allah da ni da ku kada Allah ya haramta mana sauraron wannan kalmar lokacin da za a faɗe ta da haka wannan shine to don haka sai Allah madaukakin sarki sai shiryar da bayi ya ce ga abin da ya kamata su roƙa nan shine ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici da haka sai ya kawo ihdina wato fi'il amrin ne liddu'a wato fi'ili ne amri amma talab ne addu'a ne nema miki da haka fi'il amrin ne liddu'a mabniyun ala hasbi harfil illa wa huwa liya wal kasaratu dallat ala zalika وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت نائم ضمير للمتكلمين مبني على السكون في محل نسب مفعول به أول ذاك الصراط شين مفعول به الثاني وهو منقول المستقيم شين نعم ذاك يا عند الله يكاو تفريكين بيقال شي بس sai da ya masa sifa sai aka ce tafarkin madaidaici ne wato miƙaƙƙi ne wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a nan shi yasa babban malami wato Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kathir wato ibn Galib al-Amili Abu Jafar at-Tabari wanda ya rasu hijira ta 310 wanda ake ce masa Imam al-Mufassirina a cikin littafin shi Jami'ul Bayan an ta'awil ayil Qur'an yake cewa qala Abu Jafar wato abu jafar ya faɗa yake cewa ajma'atil ummatu al'umma gabaki ɗaya ta yi ijima'i min ahalin ta'wil jami'an duk malaman tafsiri ala anna sirat al-mustaqim idan an ce tafarki madaidaici huwa tariqul wadih ita ce hanyar da take mabayyaniya alladhi la ijad fihi wanda babu karkacewa a ciki yace wa kadhalika wato fil lugha wa kazalika haka abin yake filugaci lugati jami'il arab a dukkan yare na larabawa ma idan suka ce as-sirata al-mustaqima ita ce hanya mabayyaniya wacce take a fili yace fa min zalika qawl jarir ibnu ya faɗa yana yaban wani sarki yake cewa amirul mu'minina ala sirati idza wajja al-mawarid yace amirul mu'minina ala sirati wato shi shugabanmu yana kan tafarki madaidaici yayin da masu gangarewa suka karkace shi yana nan akan wannan hanyar bai karkacewa shi ya sa mu ga Allah subhanahu wata'ala shi kanshi yakan faɗi cewa yana kan tafarki madaidaici annabi hud ya faɗa wa mutanen shi yace inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum yace ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha sai yace inna rabbi ala sirati mustaqim ubangiji na yana kan tafarki madaidaici duk abin da Allah zai daidai yake shi bai karkacewa dan ko bai karkacewa bai karkacewa ainihin wato hagu shi yasa ya sake buga misali yace wa daraballahu masalan rajulain Allah ya buga misalin wasu mazaje guda biyu ahaduhuma abkam ɗayan su abkam ne beji la yaqdiru ala shay'in bai iko akan komai wa huwa kallun ala maulahu kuma shi nauyi ne akan wanda ya mallake shi aina ma yuwajjihu la ya'tihi bi khair duk inda ya fuskantar da shi la ya'tihi bi khair bai zuwa masa da alheri shin wannan bawan da yake gashi ji kuma ya zama nauyi akan mai shi duk inda ya fuskanta bai zuwa masa da wani alheri Allah ya ce hal yastawi yanzu za su yi daidai shi wannan mai ɗabi'ar huwa wa man amuru bil adli huwa ala siratin mustaqim da wanda yake umarni da ayi adalci kuma yana kan tafarki madaidaici da haka suka ce wannan misali ne na gunki da Allah subhanahu wata'ala ya buga gunki bai ji bai gani bai magana kuma sai dai kai mai shi ka sha wahala a kai shi ka mai wanka ka shafa masa mai kuma in kana buƙatar abinci ba zai tsina nama komai ba shi yasa da annabi ibrahim ya kakkare goma kan mutane suka dawo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh eh, sami ina fatan ya zukuru hum yuqalu lahu ibrahim aka ce a zo da shi da aka taho da shi aka ce a an tafi anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ne ka zo abinda muke bauta duk ka bi su ka Ya ce a bal ba ni bane Kabiru, mun hada babban ne yana jin haushi kun hada shi da yan kanana kuna bauta ne da aka ce ya sassare su don ku dinga bauta mai shi kadai amma fas'aluhum su kananan da aka sare ku tambaye su in kanu ikuna, in dai suna magana na su faɗi yadda aka yana faɗa wannan kuwa sai sun koyar da kan shara sun manuki su ala rusul laqad alimta ma haula yantiq in ba renin waye ba kasan ai ba sa magana ya za ka ci a tambaye su to sai yake mun tsala uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi tir da ku ya za ku zo ku dinga bauta ma wani Allah wanda bai ji bai magana bai komi to da Allah da yake yana magana yana yin umarni a yi adalci wanda adalci mafi girma a doron ƙasa shine bautawa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa da wannan wanda bai magana isa yana daga cikin dalilan da yasa ya saukar da wannan Qur'anin guda bakwai a yadda cewa Allah subhanahu wata'ala yana magana kuma Allah kallama ya takallamu wala yazalu ya takallamu kalaman ya bi Allah yayi magana yana magana kuma zai ci gaba da maganar da ta dace da shi subhanahu wata'ala don haka Allah sai ya tabbatar da cewa lalle shi kanshi yana kan tafarki madaidaici ce da duk abin da zai akan daidai yake yin shi ya tabbata a cikin littafin madarij saliki na baina manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'in na Muhammad bin Abi bin Ayyub bin Sa Shamsuddin ibn al-Qayyim al-Jawziyya wanda ya rasu hijira 751 yace fa su'al wa su'alul hidayati roƙon da muke yi na shari'a mutadammin li kulli li wato ya kunshi samun kowane irin alheri a duniya wassalamati min kulli sharrin da kuma kubuta daga kowane irin sharri roƙon da kake yi a nan gurin cewa Allah ihdinas siratal mustaqim to duk wani alherin duniya ya tattara a ciki duk kuma wani wato kukuta da kowane irin sharri na duniya da lahira ya tattara a cikin wannan abin da mutum yake roƙo da haka ya faɗa yake cewa babu yadda za a yi kuma tafarki ya zama madaidaici sai ya ƙunshi abubuwa guda biyar abu na farko dole sai an samu alistiqama Saiwa, dan Allah ya siffanta tafarkin yake masa ihdinas siratal mustaqim tafarki madaidaici sannan mustaqim din nan tafarkin wato ismu fa'il ne daga istaqama ne yastaqimu sai aka ce mustaqimun wanda akwai abubuwa na cire-cire da suka faru a cikin shi abu na farko a istiqama tsayawa ita kuma al istiqama shine tsayawa akan tafarkin Allah ba tare da karkacewa dama ba ko karkacewa mai hagu sannan abu na biyu shine wal isal ila al ya zamanto hanyar za ta kai ka inda ake so idan ka zo ka tsaya a kan abu baka karkace dama ko hagu ba ya zama hanyar kuma ba za ta kai ka inda ake so ba to ba a kiran shi a ce masa tafarki madaidaici yanzu wanda ya ce ya tsaya zuwa ga hanya ƙyan ba zai karkace dama ko hagu ba sai zama to hanyar da ya tsaya a kanta kai mai babban manufarsa a duniya ba kana so bane idan an koma zuwa ga Allah ka je aljanna to sai ya zama to hanyar da kake kai kuma ba za ta kai aljanna ba to da haka ba za a kira ta a ce mata tafarki madaidaici ba wannan shine abu na biyu na uku ya zamantu akwai wal qurba akwai kusanci shi yasa za ku ga hanyar Allah ba ta da nisa amma duk hanyar da ka bi ta wani sai ka sha muguwar wahala shi yasa daga lokacin da aka ɗora mutane akan bid'a za su sha muguwar bakar wahala ba da ku amma sunnar annabi Muhammad sai ka ganta da sauƙi. kuma ga tarin tirin ainihin wato lada a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa zaka ga a ka'ida ta addinin musulunci duk abin da ba nassi bane karar daga Allah ko Annabi Muhammad ijtihadi ne na malamai to dole a mayar da shi ya bi ka'ida na wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku bai nufin ya tsananta muku in kaga tsanani to wani ne ya je ya kawo ya matsawa mutane a addini amma Allah asali bai kawo addini don a matsawa mutane ba ya kawo addini ne don a sauƙaƙa wa mutane yana da kyau a fahimci wannan yana da kyau a gane wannan da kyau don za ka ga wasu da ba su fahimci addini ba ba su gane addini ba sun fara karatun addini sun karanta shi sama-sama shi kenan ko sai mutum ya zo ta zafi a addini abinda bai kamata yi zafi a kan shi bai yi zafi a kan shi kaga an zo an wuce gona da iri to a samu alqurbu sannan na hudu wa sa'atahu lil marina alayhi ya zamanto hanyar tana da fa'in da duk wanda ya zo zai iya hawa kanta yanzu ai hanyar da Allah ke turo annabawa inda duk duniya kowa zai ce ya zo ya bita yanzu a ce wannan hanyar mutane sun mata yawa ba za ta iya ɗaukar su ba ai ba zai yi ba yanzu yau duk mutanen duniya da za su ce za su shiga musulunci su bi tafarkin annabi muhammad sai a ce sun yi yawan da in suka dawo musulunci musulunci ba zai ɗauke su ba ba zai taɓa yiwa ba sannan abu na biyar shine wata ayyunuhu tsariƙan lil maqsud ya zamanto yana anyana hanyar da ake nufin ake so a bi wayannan su ne ainihin wato as-siratul mustaqim Allah madaukakin sarki ya faɗawa annabi yace kul ce musu innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millati ibrahim hanifan wama kana min al-mushriki Allah madaukakin sarki bai turo annabi ba tukunna sirri tura shi akan wannan tafarki madaidaici sannan ya turo shi da haka ce masa yasin wal qur'an al-hakim innaka lamin al-mursalin sannan ala siratin wallahi kana cikin manzanni kuma kana kan wannan tafarki madaidaici sannan Allah madaukakin sarki yace masa fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim lalle kai riko da abin da muka yi maka wahayi saboda kai kana kan tabarki madaidaici sannan da Allah madaukakin sarki ya kawo jayayyar da ta faru tsakanin iblis da annabi adamu a gaban Allah ya dauki alwashin cewa sai ya hallaka kowa da kowa Allah madaukakin sarki yake cewa illa ibadaka minhumul mukhlasina shi shaidan yace sai fa bayan ka masu ikhlasi wanda duk abin da za su yi dan Allah suke ba wani bane a gabansu. ƙala sai Allah yake to hada siratun alayya mustaqim wannan shine tafarki na kuma wanda yake ainihin wato madidaci ina ka sai Allah yake cewa hada siratu rabbika mustaqiman wannan shine tafarkin ubangijin kamar da ce qad fassalna al-ayati liqaumin yatadhakkarun mun riga ko ya zakaru mun yi bayanin ayoyi daki-daki ga mutane wanda suka ainihin wato masu tunani ne ibnu abbasin da jabir dan abdullahi suka ce as-siratul mustaqim huwa islam shine musulunci wa huwa qawlu muqatil abdullahi dan mas'ud ya faɗa yace as-siratul mustaqim huwa al-qur'an sa'id ibn jubair yace as-siratul mustaqim ita ce tariqul janna hanyar da za ta kai ka zuwa ga aljanna sahal bin abdullah at-tusturi yace tariqul mustaqim ita ce tariqus sunnati wal jamaa hanyar ahlus sunnati wal jamaa ita ce tariqul mustaqim abubakar bin abdullah al-muzani yace tariqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hanyar annabi muhammad wa qala abul aliya wal hasan yace rasulullahi wa sahibahu hanyar annabi muhammad da hanyar sahabban shi ita ce tariqul mustaqim kuma dalili zai zo nan gaba ta yadda babu yadda za a yi al'umma ta zauna kan dare ta gane addini mai kyau matuƙar bai zamanto abinda annabi yake kai da sahabbai su ne ma'aunin da ake yin addini da shi ba domin mu a aƙidar mu ba wani malami a duniya kamar annabi muhammad babu yayin da ya zamanto babu kamar shito lazim ne ɗaliban da suka fito daga makarantar shi sun fi ɗaliban kowa a duniya baka isa ka iya samar da ainihin wato wasu ɗalibai ba a duniya irin yadda makarantar annabi ta samar to dole ya zamanto idan ana so a gane addini mai kyau su ne ma'aunin in wani ya zo da wani abu a tambaye shi a makarantar annabi ɗaliban da suka yi karatu a gaban shi waye yake da wannan fahimtar in dai a gidan ƙur'ani ne tafsirin shi za a yi muna da manya-manyan makarantu guda uku ne akwai makarantar abdullahi dan Abba, akwai makarantar Ubayi bin kaf sannan akwai makarantar abdullahi dan mas'ud bayan da za a yi a gano wani abu na addini wa'inda wa'innan ba su gano ba to sannan malamai suka ce a nan gurin da Allah madaukakin sarki yace ihdina as-sirata al-mustaqim shin wannan wato hidayatul tawfiqi ake magana ne ko hidayatul dilala wal bayan ko ko a'a ana nufin wanda yake ya shiga musulunci har ma yana sallah ya zo wannan garba ya ce ihdina shi dama ya riga ya samu hidayatit tawfiq yanzu wannan abin da yake roƙa me yake suka ce ma'anarsa shine asbutu waddawa. wad-dawa roƙo kake kullum Allah ya tabbatar da kai akan wannan tabarkin har ka koma zuwa gare shi ta haɗu da shi da haka hidayatul dilala wal bayan da kuma hidayatul tawfiq abubuwa ne guda biyu hidayat tawfiqi a ɗauki shari'a a kinsa a zuciyar wani mutum babu wani mahaluki da yake da ikon wannan sai Allah subhanahu wata'ala ta'ala da haka sai ya to abin kamar masallacin nan ne ya zama masallacin nan idan aka kulle kofa ta ciki aka kulle kofa ta waje ko ka zo da makulli ka buɗe kofar ta waje idan ka ja masallacin zai budu babu yadda za a iya to kowane mutum daga cikin mutane Allah subhanahu Ta'ala, ya sanya wato murfi wajen abin da ya shafi shirya a cikin zuciyar shi da ya cire wannan murfin idan ya turo mai wa'azi da an nuna masa ga hanya nan to sai kaga ya kama hanyar ya ci gaba da amma idan ba a cire murfin ba kamar nan ko an zo an buɗe ƙofar ta waje in dai ta cikin tana rafa za ka yi ta ja ne ba za ta budu ba to shi yasa za ka ga Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa shiriya ainihin wato a hannunsa take ya ce sai ya qulu sufaha minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha sai yace qul lillahi al-mashriqu yahdi man yasha'u ila siratin Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarkiwa madaidaici sannan yace kana nasu ummatan wahida mutane da ana bauta ma Allah ɗaya ne ana kan addini ɗaya sai ka kaddara faktalafu sai suka yi sabani saboda ayar da ta zo cikin suratu yunus ana zaune ana bauta ma Allah ɗaya sai shirka ta bayyana sai aka yi sabani duk lokacin da shirka ta kunno kai dole kuma sai an ta rikici da masu tauhidi da masu shirka har duniya ta tsari Allah ya ce wa laqad arsalna ila samud akahun salihan yana zuwa da ajanda na ani ibudullah fa idahum fariqani yastasim mala bakar gumi yana tashi nan kasar da ajanda cewa abota wa Allah fa idahum fariqani yastasim sai gashi an dare ana ta rigima wani ma ita nana ta yace Allah ɗaya? da haka fa ba'a sallahu annabiyina mubashirina wa mundirina Allah ya aiko annabawa dan su gargadi ga wanda ya bi Allah wato ya saba ma Allah yana da mummunan makoma wanda yi wa Allah yana da makoma mai kyau sannan bai kala annabawan haka ba wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi Allah ya saukar tare da annabawan akwai littafi fi maqtal yahkum bainan nas fi maqtalafu fihi dan su hukunci tsakanin mutane akan abin da suka yi sabani akan sa Allah madaukakin sarki daga ƙarshe ya je kan ayar yake cewa wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sannan haka yace wa kaifa tafkuruna billahi wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasul wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin duk mutumin da ya riko da Allah to an shiryar da shi zuwa ga ainihin wato tafarki madaidaici haka yace ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna ya ku ahlul kitabi dan sakon da muka aiko ya zo muku yi bayyinu lakum kaseeran mimma tukfuna min alkitab يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما مما kuntum tufuna min alkitabi da abinda kuke boyewa da yawa na cikin littafi sannan wa ya'fu an kathir Allah yana yafe maku abubuwa da yawa ma sai ce qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin sai ce ya hadi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salami wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idni bi iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya yace wallazina kazzabu bi ayatina summun wa bukumun fi dhulumat man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'aluhu ala siratin min wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi wanda kuma ya ga dama sai ya yi mai sai ya shiryar da shi zuwa ga tabarki mana da shi an fahimta amma a wajen shiryan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ɗan adam zaɓi domin tun san da ka zo duniya ya ce hal'ata alal insani hinun min ad-dahari lam yakun da kura sai ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an sai ce inna hadaynahu sabila mun mun nuna masa hanya in ma shakiran wa in ma kafura yana da ikhtiyari ko dai ya bi hanya mai kyau ko dai ya bi hanya ainihin wato mara kyau shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul an'am da ya lissafo annabawa guda goma sha takwas sai ya ce wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa tabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim duk wa'antan annabawan Allah ne shiryar da su akan tafarki madaidaici zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi Allah ya ce walau asharaku la habita anhum ma kanu da sun yi shirka da duk abin da suka yi na aiki sai Allah madaukakin sarki ya bata sannan yace wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila Allah shi yake kira zuwa ga gidan aminci kuma ya shirye da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaci to cikin shiryarsa ne yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al-mushrikin haka annabi ibrahim al-umma ne wato kuduwa ne shi jagora ne abin koyi ne sannan mai da'a ga Allah ne mai karkata da gaskiya ne ya bakariya sannan bai daga cikin mushrikai sannan shakirin li'an'umi yana gode ma ni'imar da Allah ya masa Allah ya ce ijtabahu wa hadahu ila siratin min kenan Allah ne ya shiryar da Annabi Ibrahim zuwa ga tafarki ainihin wato madaidaici to ayoyi da suka zo wanda Allah madaukakin sarki yake ta maganan cewa ya shiryar zuwa ga tafarki madaidaici suna da dama a cikin alkur'ani wannan ita ce hidayatul tawfiq a ɗauki shari'a a kinsa a zuciyarka babu wani mahaluki da yake da ikon wannan a duniya sai Allah subhanahu wata'ala to da haka Allah da yake da ikon ya ɗauki shari'a a kinsa a cikin zuciyarka to in ka tashi neman abu to ka nema a gurin shi duk wani wanda ka sani wanda ba shi ba sai dai ya zo ya nuna maka ya ce ga hanyar shari'ar nan in Allah ya ga dama ka bi in bai ga dama ba saboda adalci daga gurin shi shikenan wanda ya ga dama ya nuna masa hanya ya bi falala ce daga gurin shi wanda kuma bai bi wannan adalci daga gurin shi subhanahu wataala domin duk abin da Allah madaukakin sarki yayi daidai ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa manzon Allah wa kadhalika auhayna ilayka ruhan haka muka yi maka wahayin rai daga gurin mu ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي كان شريعة متاني زواغ تفلكي مدلسي وتشريعة إتكم أن إتت هداية الدلالة والبيان شريعة النبي نونا مكيتي دا هنيا ديك ما تعبنا in Allah ya ga dama shi kuma sai ya baka ikon ban hanya shi yasa wasu suna da alaka da annabin da Allah ya turu shi amma da Allah bai yi su shirye ba bai ɗauki shirye ya kinsa a cikin zuciyarsu ba su shirye ba ina fatar an fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki yake masa laisa alaika? wannan hidayatu tawfiqi kenan ba aikin ka mane ka dauki shirya ka kimsa a cikin zuciyar wani walakin Allah ya hadi Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama ko dan haka nan da ya ce, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wannan hidayatu dilalati wal bayan kana da iko ka ce wa mutum ga hanya nan ya bi in ya ga dama ya ce maka zai shi yasa samuda Allah ya ce wa amma samudu fa hadaina mun nuna musu hanya aka ce ga hanya mai kyau nan amma fasta habbul ama sai suka ce su shirya bata suke so ba sa son shirya suka ce bata suke so aka ce ga duk mutumin da aka ce masa ga hanya mai kyau nan ya bi ya ce shi bai so a bar shi akan wacce ba daidai din ba to ya zaɓe da shi ba yadda za ka yi da shi shi yasa a cikin suratul shamsi da Allah ya rantsuwa guda bakwai ya ce wa shamsi wa duhaha ya rantsi da rana da hanzunta. wal qamar idza talaha ya rantsi da wata idan wata ya biyo ta wan nahari idza jallaha ya rantsi da wuni idan wuni ya lullufe dare sannan wal layli idza yaghshaha wan nahari idza jallaha sannan da Allah ya rantsuwa guda bakwai sai ya kawo yace fa alhamaha ujuraha kowace rai an kinta mata sanin abin da yake fajirci ne da kuma takawari shi yasa da yace alam naja allahu ainaini wa lisanan sai yace wa adainahun mun nuna wa dan adam ga tudu guda biyu a gaban sa ko dai tudun alheri ko shari wanda ya ga dama sai ya bi wannan mutum yana da gadi shi yasa kar ka zo kai ta kafa hujja da kaddara ka je kai zina a yi magana ka ce a haka Allah ya kaddara kai sata a ce haka Allah ya yi ya kaddara to duk ranar da aka tafi lahira aka ce ka shiga wuta to kai hakuri shiga wuta ma kaddara ne shi nan ko kuwa an kawo wajen wani wani sai na umar ya sata ya ce to kai ya aka yi ya ce wallahi Allah ne ya kaddara ya ce mu ma aka yi kaddara za mu yi ce ma hannu wallahi to wannan shine da haka Allah ya sake faɗa yake wa innaka la tad'uhum ila siratin mustaqim kai kana kiran su zuwa ga tafarki madaidaici da haka Allah yake wa hudu ila tayyib min al qawli wa hudu ila siratil hamid ku shiryu zuwa ga ainihin wato tafarki madaidaici to ai kokari a dora mutane akan tafarkin Allah wajen bauta masa ba tare da karkacewa dama ko hagu ba to babu abin da yake tafarki madaidaici sama da wannan Walla da zarar aka yi kuskure aka ɗora mutane akan shirka to an samu matsala shi yasa za ka ga babu wanda suke faɗa da shirka faɗa na ƙarshe irin mutanen da Allah ya masa tofiki suke kan Ƙur'ani da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu Annabi Isa Allah ya sani har ya ɗauke shi ya tafi da shi sama maganarsa da mutanensa kullum shine ya faɗa a suratul ma'ida cewa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada mustaqim Allah ubangiji na ku bauta mai kar ku shi da kuwa wannan shine tafarki madaidaici ya faɗa cikin suratul maryam yace wa inna rabbi wa rabbukum hada siratal mustaqim ya faɗa a suratul zukhruf yace wa lam wa innahu la'ilmun fala wa innahu la'ilmun lis fala tamtarunna biha wattabi'un hada siratin mustaqim sannan ya sake faɗa cewa lamma ja'ahum Isa ibn Maryam bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wal ubayyana wal ubayyana lakum ba'da alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un sayti inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratun min mustaqim ashe dora mutane akan bautawa Allah shi kadai kar a hada shi da kuwa. shine tafarki madanici da zaran aka zo aka yi kuskure mutane ana bayani ana cewa abota ma Allah shi kaɗai. mutum yana cewa ya za a yi a ce Allah ɗaya yanzu kana nufin su wane da wane duk a watsar da su ana maganan Allah fa amma wani yana kawo wani wane da wane shi yasa Allah ya ce ya su nasu duriba masalun an buga misali yace innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban duk wanda za ka riƙe wanda ba Allah ba idan buƙatar ka ta sauka ce za ka kira shi Allah ya ce ko kuna ba zai iya halitta ba kuma ka je malaman kimiyya da fasaha za su faɗa maka in ka ɗauko wannan gilasin na microsoft ɗin kasa in ka ga halittar kuda sai ka sha mamaki da hanji da komai yana da shi to yanzu sauro da Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan to yanzu bai jin kunyan ya buga misali da sauro ko abin da yake ƙasa da sauro yanzu akwai halittar da aka gano bata kai girman sauro ba sai sauran ya bi ya sha jini ya dawo ita kuma ta zo ta sha a jikin shi take rayuwa Allah ya ce lan ya kaluku zubaban wala wuji ta ma'ula wallahi duk duniya in za su samu, ba su ta halitta ko da kuda ba shi yasa dan adam yana iya yin at-taswiru ya hada wani abu da wani abu ya samar da wani abu yanzu wannan gilashin ai wani abu ne aka hada da wani abu aka samar da shi wannan fankan haka ko wannan kofar haka menene menene aka hada wani abu da wani abu aka samar da wani abu amma ijadul khalqi min al adam samar da halitta daga babu banda Allah babu wanda yake yanzu dan adam daga me aka yi shi ba daga ƙasa bane ƙasa daga me daga babu kai Allah yake ƙasar ta samu sai ta samu to a kirkira halitta daga babu a yi ta banda Allah babu wanda yake isa mala'iku daga mai Allah ya yi su ba daga haske ba shi kuma hasken daga mai Allah ya yi shi daga babu kawai Allah yake ma hasken kun samu sai hasken ya samu aljanu daga mai aka yi su ba daga wuta ba ita wutar daga mai babu kawai Allah yake ma wata kun samu sai ta samu shi yasa yake lan ya khaliqu zubaban wala wujita ma'ula wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu sai ce da ufar talibu da wanda ka riƙe da shi wanda aka riƙe ɗin da kai da ka riƙe Allah yake duk masu rauni shi yasa yace ma qadarullah haqqa qadari wallahi akwai mutanen da ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi sai yace inna Allah la qawiyyun duk wani wanda zaka girmama shi in ƙarfi ake magana idan ana maganar ƙarfin Allah ai ba a magana idan izza ake magana a to shi yake ɗaurawa ai ya sauke ai yanzu mutanen adawa da Allah madaukakin sarki ya faɗa ce wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa da suka ce wa ya kai matsananin karfi ai Allah ce musu awalam yaro annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah da ya halicce su ba san ya fi su karfi ba to da aka tashi ba wai shi Allah subhanahu wata'ala da kanshi ba mala'ika kwaya ɗaya aka turu shi kuma mala'ikan da ya zo ba wai faɗa yayi da su ba kici kici a'a labarin sai kai kaban kai ne kana zaune akan teburin nan ka kalli mutane ba tsawa ya musu ba kawai cewa aka yi kai shikenan fa magana ta karewa saboda ƙarfi ya kai ƙarfi subhanahu wata'ala tsawa kawai aka shi nan magana ta kare to in ƙarfi ne da zarar ka jingini zuwa ga Allah ka jingini zuwa ga wanda yake da ƙarshen ƙarfi in kuma izza ne to shi yake ɗauke wanda ya ga dama ya ɗora wanda ya ga dama shi yasa yace qul allahumma malikal mulki tu'til mulka wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u ya daga wanda ya ga dama ya sauki wanda ya ga dama subhanahu wa ta'ala amma tare da karfin nan nasa tare da izzan nan tasa sai ka zo kana wa mutum maganan Allah sai ta nana ta maka yana Allah daya Allah ɗaya waya za a yi duk wani da wani da wani wai duk a sake su a dawo Allah ɗaya shi yana ganin wai a yi ta buga misali ba a ce to ai misali shi Allah da kake gani kaza kaza yanzu ko a nan duniya idan akwai gwamna ko shugaban ƙasa ai ba za ka zuwa gurin shi ba kai tsaye dole sai ka bi ta protocol ka bi ta waye kaga ka zo kana buga misalin Allah da shugaban ƙasa wannan shirme ne akwai hauka a ciki da rashin sanin ya kamata ƙwaran gaske gaske ko wani ya zo ya ce to ai yanzu kamar a nan duniya duk laifin da za ka yi idan ka biyo za ka tsallaka wata ƙasa in kana tawagar wani babban mutum ko ko gwamna ne ko shugaban ƙasa ne ko ya kaga ai duk kayan laifin da ka sai ba za a tsaye da tawagar shugaban ƙasa ana tambaye shi ba sai a ce to kenan da zaran kayi joni da wani babban mutum in an je lahira duk bulin da ka kai ma ana zuwa za a ce wuce ka bari a je lahira ka gani tsirara zai tashi tsirara za ka tashi inna aka akramakum inda Allah atqakum tana nan ba wani babba a gurin Allah sai wanda yake jin tsoron yasa ko wanda zaka ganshi babba a duniya ne sai an je lahira ga babba ne a wuta wallahi Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka Allah yake alam a ahad ilaykum ya bani adama Allah ta abudu shaytan ban yi alƙawari da ku ba ya ku yan adam kada wanda ya bauta ma shaytan a cikin ku sai ce innahu lakum aduwwun mubin sai ce wa ani ibuduni ku bauta min ni kadai kar ku haɗa da kowa hada siratul mustaqim wannan shine tafarki madadici sannan Allah madaukakin sarki yace afa man yamshi mukibban awala ala wajhihi yanzu wanda yake tafiya fuskar sa a kibi an man yamshi sawiyan ala siratul mustaqim za su zama daidai da wanda yake tafiya akan tafarki madadici idan baka gane misalin nan ba idan an tashi karatu za ka koma gida kana kan mashin ko mota kana ganin hanya ɗaukar za ka shiga kwana za ka yi kwana za ka shiga nan yanzu za ku zama daidai da wanda da aka tashi karatun nan aka kifa fuskar shi a ƙasa aka ja shi to duk wanda yake rayuwa ba akan tafarki madaidaici ba kamar haka fa yake rayuwa wanda Allah ya masa tofiki ya rayu akan alkur'ani da sunnar annabi Muhammad shi yake irin wannan rayuwa da zaran mutum ya kuskure yana rayuwa ba akan alkur'ani da sunnar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama komai nashi sai kaga a barkace ki ba tsari shi yasa abin da bai kamata ya baka tsoro ba shi ka ga ya baka tsoro ya firgita ka ya tayar maka da hankali Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wannan ainihin wato shine da haka Allah madaukakin sarki ya shirya da mu zuwa ga tafarki ne na sha yin lakcoci a baya a yan kwanakin nan akan asbabu husnul khatima sababin da yake sa kyakkyawar cikawa ina kawo abubuwa guda tara a ƙarƙashi za a iya neman lakcocin asbabu husnul khatima dalilan da ke sa a kyakkyawan cika to wannan yana daga cikin su kokarin tsayawa akan tabarkin Allah ba tare da karkacewa dama ba ko karkacewa hagu Allah ka sa mu tsaya akan tabarki madaidaici Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا yayin da ya zamanto sirata wannan shine maf'ulun bihi sani wa huwa manqut al-mustaqim shine na sannan wa huwa mubdalu minhu sannan as-sirata na biyu shine ainihin wato badal din sannan wa huwa mudafun alladhina ismu mawsulin ne mabniun ala al-fathi fi mahalli jarr mudafun ilayhi an amta wato fi'lun wa fa'ilun ne idan ka ga dama ka ce fi'ilun madin mabniun ala sukun littisalihi bi kha bi ta'il muqatama wa ta'il muqatama mabniun ala al-fath fi mahalli raf'in fa'il wal jumla an amka jumla fi'iliya la silat al-mawsul la mahalla laha min al-i'rab alaihim al-jar wal majrur da ka siratal ladina ta tafarkin nan wannan shi ake ce masa al-idahu ba'da al-ibham a wajen malaman balaga an kawo abu a rufe sannan sai a ƙara fito maka da shiwa fili ba ya ta ihdinas siratal mustaqim ba ka shiryar da mu tafarki madaidaici ta tafarkin suwa sai ce siratal ladina an'amta alaihim tafarkin nan na waɗanda ka yi ni'ima a kansu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ku yi ni'ima a kansu yayin da bai faɗa ba a nan to ya faɗa a wani gurin ya ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama minan nabina wanda ya bi Allah ya bi annabi Muhammad to yana tare da wanda Allah ya masa ni'ima su ne wa minan nabina annabawa su ne ajin farko ko wasiddiqina wa Shuhada wa Salihina wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima idan yanzu aka tashi alkiyama annabawan da Qur'ani ya faɗa guda 25 Allah ya taimake ni ya mun gyaɗar dogo da ta gajeri sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya. na dudduba nan na ga babban mai gida annabi Muhammad ga annabi Ibrahim ga annabi Nuhu ga su waye ga su Musa ga su annabi Isa dan na dudduya ban ga wani mutum a nan garin ba wallahi ba matsala ta wani amma wannan ka dudduya san ka cikin wancan tawagar dan ka biya nan ba ka ga wani ba ai sai dai ka mafatan alheri in zai yi to wayancan su ne ajin farko annaba sannan wasu siddiƙi ne sai wa sai siddiƙai shi yasa babban malami wato Sheikh Muhammad Aminu Shinkiki a littafin sa na tafsiri Adwa'ul Bayan fi Idah al-Qur'an bil Qur'an yace anan wajen Allah madaukakin sarki ya lissafa wanda ya musu ni'ima fa'adda minhum as-siddiqin sai lissafa ba minan nabina ba waye mataki na biyu wasu sai ya ce wa bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna ababakar radiyallahu anhu min as-siddiqina kuma annabi yayi bayanin cewa abubakar yana daga cikin siddiqai ba ya ji ya dutsen uhudu ba dutsen ya girgiza yadda ke shi da kafa ya ce masa usbut ya uhudu fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani da bakin annabi muhammad cewa abubakar siddiqu ne kuma yana daga ciki don haka sai yake cewa fattadaha annahu dakhilun fil ladina an'ama Allahu alaihim da haka sai bayyana a fili abubakar yana daga cikin wanda Allah ya masa ni'ima ko ka ki ko ka so ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka amince ko baka amince ba tunda Allah ya yadda ya amince annabi ya amince shikenan an gama kuma wa dalilu ala zalika Allah ya ajiye su bayan an gama rayuwa ta duniya rayuwa ta barzakhiya ga abubakar din nan ga annabi ga umar a kwanci ba ka da yadda za ka in ka je haka za ka gani sai dai ka mutu da bakin ciki ɗan bakin eh, kul mutu bai gaide ku sai dai ku mutu da bakin ciki ba ka da yadda za ka shi sa ali bin abi talibi lokacin da aka fushi sai da na umar ya zo yana cikin jama'ar da za su yi mai sallah kawai sai ya ji an taɓa shi abdullahi ɗan abbas yana haihuwa sai na ga alibin bin talib ne ya taɓa ni ya ce masa ya ce wala ba wani mutum yanzu da aka bari a doron ƙasa wanda nake fata in haɗu da Allah akan irin aikin da ya kaman Umar ya ce na sha jin annabi yana faɗa ya ce karastu ana wa abubakar wa Umar da kaltu ana wa abubakar wa Umar to abubakar yana daga cikin wato siddiƙina amma yau an waye gari abubakar ɗin nan allah ya ƙara masa yadda zaginsa ake wasu shine su, abokin annabi wanda gashi yanzu a rayuwa ta barzakiya suna kwanci zaginsa ake kuma wai shine addinin da za a bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi shi yasa ibn qayyim da yana faɗa kofofin aljanna yace abwabu ha minhum samaniyatun ya zo ya faɗa ya ce daga cikin wanda za su shiga aljanna ta ƙofofi guda takwas abubakar yana ce sai an faɗi shi yasa annabi kafin ya bar duniya ya ce kowane mutum da ya mana alheri ya ce wallahi sai da muka saka mu ya ce illa abubakarin tarakna kafa a hulun lahi ya ce sai abubakar shi kan mun bari sai in an je lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da haka ya sha faɗa ya ce inna min amannin nasa alayya daga cikin mutane mafi baiwa gare ni a duniya fi suhbatihi wa malihi a cikin dukiyarsa da abokantaka da ni abubakar ƙarar ƙur'ani ya nassanta ya ce abokinsa ne izi ya ƙulu da sahibihi lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ainihin wato abokinsa ne kuma abin da zai baka mamaki idan kana bibiyar littattafan tarihi da abin da ya faru mutumin da ya fara haifar 'ya'ya a cikin ƙureshu ka kaf ya sa abubakar da umar da usman sai ya bi ali ne shi sa shi a yayin shi ma yana da umarul akbar yana da umarul asgar yana da abubakar al-akbar yana da abubakar al-asgar shi sa wanda aka kashe a karbala mai littafin ma'alimin madarsa ta ya kawo abubakar dan gidan na ali baban sa da husaini shi ya fara mutuwa kafin husaini ya mutu sannan umar sannan usman kuma abin da muke cewa me yasa kisan al'imamu Husaini ya shahara amma makisan wanda suka kama shi hannu da hannu ba su shahara ba mai yasa saboda ana faɗa maka wanda suka yi kisan za ka hau binci daga ƙarshe kuma za ka gano ko suwaye da haka da sinano bin anas an naka'i ja shamru bin zuljushan wa'annan mutanen guda biyu su suka kama al'imamu Husaini hannu da hannu suka kashe Allah ya tsine musu albarka to sai ka je ka bincika a tarihi suwaye suka yi wannan amma muna fito maka da hakika ne yanzu ana nuna cewa lokaci yana yi Allah kai mana ni'ima wato siratal ladina an'amta alaihim tabarkin sa Abubakar Siddiq da Ali bin Abi Talib ghairil maghdubi alaihim ba wanda kai fushi da su ba sune yahudu wala dalina ba kuma tabbatattu ba sune ainihin wato kiristoci to kuma annabi ya faɗa kafin ya bar duniya ya ce la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila hazwan na'al bin na'al abin da ya je ma wa'ancan sai ya zama al'umman nan kamar takalmi kafar dama da kafarwa idan ana samun wani inji annabi cikin wancan al'ummar yana kwantawa da mamashi zina da ita akan hanya yace wallahi sai an samu wanda sai haka cikin wannan al'umma shi yasa duk shirman da ake a cikin yahudanci da kiristanci to sai ka samu wani kuma ya ɗigo ya kawo mana shi addini ko kuwa wani ya ɗauko buga ganga a ɗauko abubuwa da sunan wa addini a kawo to shi yasa in kana so ka gane hanya ƙwaya ɗaya ta gane wannan abin Allah ne ya aiko annabi da shi a matsayin sana annabin da Allah ya ce wa ma ka illa kafatan linnasi to kaga irin sa ake a Najeriya da America da Ingila da ina ne ba bambanci amma da ta ga irin wanda ake a nan Sokoto ba shi ake a Kano ba to wallahi ƙarya ne ba Allah bane ya aiko annabi ba Allah bane ya aiko annabi da shi shi yasa sai kaga mutane sun fara yin abu da ana zaune daga baya sai a tashi ana zabe ne da san da suka zauna waye ta su yanzu da suka tashi waye yake daga zaman su tashi yanzu sallah da ake akwai mahalukin da sai zai canza ta a ce to jama'a sallan nan fa an gaji da yinta a masallaci ya kamata in za a dinga kewaye gari ne a yi sallan nan ana yin haka kasan an samu matsala ba addinin da Allah ya aiko annabi da shi wani to shi yasa zamu ga Allah ya korewa annabi wannan sifar guda biyu yace masa wan najmi ila hawa ma dalla sahibukum sannan yace wa ma yantiqu domin yin karatu ba aiki da karatu wannan sifa ce ta yahudu an tsagwaran zunzurutun aikin addini kuma ba karatu wannan sifa ce kyawa ta nasara to da haka sai Allah ya korewa annabi duka sifofin guda biyu yace ma dalla sahibukum wa gawa abokin ku bai bace ba kuma shi ba ba ne. akwai bayanai da dama akan wannan sana abin da ake cikewa da shi shine amin ma'anan amin ismu fi'l amrin ne da ma'anan istadi Allah ka karba abin da ake roƙa hadisi ya zo a bukhari har cikin muwatta ta al-imamu maliku annabi ya ce idan qala imam idan liman yace amin kuma fa aminu ku ce amin har yace man wafaqa ta aminu ta aminal mala'ika idan ka ce amin amin ɗinka ce daidai da ta mala'iku annabi ya ce gufira lahu ma ta kaddama min zambi to da haka karkai wasa da amin ana karatu aka karanta fatiha ka daddage wani in ya ce ba a cewa to wannan ka ajiye shi kowa ya fahimta sa ce Allah saka masa da alheri amma mu dai tunda babban mai gida ya ce za a ci, kuma ya ba da umarni ya ce a ci, to mu muna kan nan shi wanda kuma ya ga zai kama na wani to ya je ya kama Allah ya ba da sa'a a ci daɗi lafiya akwai ranar da za a hada a lahira wa yau mai addu zalimu ala yadayhi tana nan ya kulu ya laita ni takhastu ya wailata laita ni lam attakhid fulanan tana nan Allah ta'ala ya mana tofiki abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la eh akwai karatu na mata ko ranar asabar a nan santa wannan santa ta mus'ab bin umayr tana gayyatar mata karatu ranar asabar a wannan sanka karfe 11 insha Allah zuwa biyu da rabi insha Allah haka eh ok sai wannan mai tambayan yana cewa maganan dashi idan zai yi saukar Qur'ani daga suratul baqara yake fara sai ajiye fatiha to saboda haka ya ji tunatarwar da aka yi gashi kuma yayi nisa ya zai kawai ya dawo ya karanta fatiha ya dora daga inda ya dora kuma sai ya kiyaye daga yanzu zai fara sauka to ya fara daga ina daga suratul fatiha ya kamata ya fara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa